demokradiyya a yau. Cikin shirin kuncin rayuwa ko siyasa ta sa wasu a sakkwato kira ga tsohon shugaba Jonathan ya dawo ya ceci Najeriya? Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Bari mu fara da addu'ar Allah ya hana Najeriya da kuma kowace al'umma ma shiga wani yanayi da shugaba Muhammadu Buhari ya gani zamanin yana kwas na soja a Indiya. Na karanta a hirar da aka yi da shi a wata mujalla yana faɗin yadda ake kwasan gawarwarki da safe a ƙasar ta Indiya yadda ake kwasar shara da safe mutane da suka mutu saboda yunwa. Yana cewa amma yau ga Indiya ba wai kawai ta wadata kanta da abinci ba, amma har sayarwa take yi a ƙetare. Najeriya tana cikin mawuyacin hali domin ko a ranar Litinin hukumomin ƙasar sun fidda alƙaluma sabbi da suka nuna cewa tattalin arzikin ƙasar ya sake yin ba da kamar kashi biyu da rabi saboda rashin tabbas a kasuwar mai a faɗin duniya da kuma ɓarnar da 'yan bindigar yankin Niger Delta suka yi wa harkar haƙar mai a yankin. To ko waɗannan matsalolin ne suka yi tsanani suka sa wasu a Sokoto yin kira ga tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya jihar ya sake dawowa mulki sai Allah. Ga rahoto da Murtala Faruk Sanyi na ya haɗa mana. Babban abin mamaki ma da ya zo wa wasu a bazata shine yadda wasu matasa suka riƙe kwalaye ɗauke da saƙonni iri daban-daban kamar baba ka dawo, baba ka cece mu, Jonathan gwarzon shugaba da dai sauransu yayin da wasu suke tafi suna furtawa da bakinsu. Wannan lamari ya bai wasu mamaki, ya ba wasu haushi. wasu ko dariya yayin da wasu ke ganin cewa wani sako ne zuwa ga salon mulkin jam'iyyar apc mai mulkin ƙasa da kuma jihar ta sokoto to sai dai jam'iyyar apc ta ce ko a jikinta a ta bakin shugaban jam'iyyar a karamar hukumar mulkin sokoto ta kudu muhammad dan goggo mu abin da muka doka ubanmu shugabanmu allah shika mun doka cewa tsohon shugaban ƙasa zai zo shi mana jaje shi taya mu kuka shi muna alhini da abin da ya same mu sai gashi. an raba kuɗi a ɗauko motoci ƙauyuka daga ko'ina a ruwa kulikuli ne a ji a ɗauko mutane a to a yi mutane ban ga a yi bace-bace a bubu gidan joji amma alhamdulillah na nace maka da Allah ko nodili delay ya ta iya famu ne mai irin wannan tarbo shi da shugaban karamar kuma balle tsohon shugaban kasa amma wasu na ganin cewa ko da dai kuɗi aka bayar waɗannan mutanen suka zo amma ga yadda suka taru kuma da yadda sakonnin da suke nunawa na cewa baba ka dawo da dai sauransu ana ganin kamar wata alama ce ta cewa watakila jama'a sun fara gajiya da mulki ko kuma salon mulkin jam'iyyar apc wanda ake cewa ana ana gahara sa har yanzu ba su ga ƙaho ba magana a ce an gaji da mulkin jam'iyyar apc shekara nawa gyara muka yi mutula shekara goma sha shida an kai ana ɓanna a za a yi a taho cikin shekara guda da wata biyar a gyara ɓannan nan kajin biliyoyin da aka ɗaukowa ga mutum guda a za a a gyara ɓannan ga abinda ɗaya muka roƙo Allah shi isa muna to kenan in na fahimce ka kenan wannan bai koyar da ku wani darasi ba ta yadda watakila za ku canza ga salon mulkin da kuke yi ga jama'a ga darasin mi magana pdp magana pdp ta koya mana darasi ta koya mana darasi tun zamanin da yanzu mun karanci darasi kuma mun iya darasi in wa aka magana mun zana ita in har gaba aka zana mun zana shi mun zana ina kwana gidanka sai ka karanta kulhu Allahu dubu ka karanta lillahi qaha dubu ka karanta uh, adil kursi ka karanta komishin na gidanka yau sai gidanka shi kwana buɗe mun zauna in za ka hita gidanka in ka ga mutum biyar ta hanyar garka ka gudu kai ka fata shi gudu ba sai an ci gudu ba yau in mu zauna garka har karhe da na hirar dare wannan da sai mu karatu mu yi karatu maganar yunwa ko wani abu wannan na Allah na ba mu hana shi. Jam'iyyar PDP ko ta bakin sakataren ta na watsa labarai na jiha Yusuf Dingyadi ta musanta zargin amfani da kuɗaɗe wajen tara jama'ar. To irin ɗaruruwan mutanen da suka bi titi wasu tun karfe tara suna zaune suna jiran sa da kuma waɗanda suka bi eh, ranka ya tare da shi a gidan sarkin musulmi wata alama ce da ke ƙara nuna cewar a gaskiya jama'a sun gaji da irin wannan mulki na kama karya mulkin wahala mulkin talauci mulkin cutar da jama'a da kuma mulkin ha'inci da ake wa jama'a a cikin wahala kuma ana wahal da su na'am to amma wasu da dama suna uh, wato zargin cewa waɗannan mutanen kamar an ɗauko hayarsu ne ko kuma an sai su ne ko kuma an ba su kuɗi ne shi yasa suka zo suka yi wannan lamarin abin da nake son ka sani shine mai girma goodluck jonathan kamiya to sokoto sai da yi magana da gwamnan jihar sokoto gwamnan jihar sokoto dan jam'iyyar apc ne ya ba da dama mataimakin gwamnan jihar sokoto alhaji ahmed aliyu ya tarbe shi alhaji ahmed aliyu yana airport muna tare da shi wurin tarban shi da shi cikin motar mataimakin gwamnan jihar sokoto ya zo gwamnatin jihar sokoto har liyafa ta shirya ma tsohon shugaban kasa goodluck jonathan tare da mataimakin gwamna yake daga fara sarkin musulmi ba a biya gidan kowane dan siyasa ko wani jigon jam'iyyar pdp ba kai tsaye hilin jirgi aka wuce don haka kaga in aka ce wai an ɗauko hayar mutane to mu muka ɗauko hayar mataimakin gwamna ko mu muka ɗauko hayar motocin gwamnati ko ko mu muka ce a ba mu masaukin baki na shugaban kasa ɗaya kenan na biyu kwamishinan 'yan sanda yana wurin darakta ss na wurin duk haya su muka ɗauko jama'a da suka yi layi bisa titi tun daga garin kasarawa har zuwa cikin garin sakkwato mu muka ɗauko haya su ko cewa muka yi su fito akwai waɗanda kuma suka zauna tun karfe tara a fadar sarkin musulmi duk mu muka ce yan kuma ɗauko haya su daga ina mutanen sakkwato ne sun gaji suna cikin wahala sun ga talaucin da ake da irin duk alkawarin da aka yi musu an saba da a ce ya goodluck jonathan da ya to sakkwato a yi mashi kuwa ko an jefe shi da mu yan pdp babu inda za mu sa huskan mu babu inda za mu sa kanmu don kunya don mu yi abin kunya lokacin da ake goodluck jonathan an kishi ne da farfaganda da karya da awani da addini jama'a sun gano cogen da aka yi musu sun gano kare da aka yi musu sun gano goodluck jonathan shine kawai tushen da ya kamata a bi a goyi baya ya ceto najeriya nan a wannan lokaci na tambayi dr sa'id ahmed dokawa ko me ya janyo irin waɗannan kiraye-kirayen to ba zan yi mamaki ba idan bango ne ya tsage don haka kadangare ya samu gurin shiga shi ne cewar eh, halin matsin tattalin arziki da aka shiga da kuma faraka a tsakanin 'yan jam'iyyar apc idan watakila biyun suka haɗu suka ba da dama ga waɗanda ke da hamayya da jam'iyyar wani buri na siyasa a kuma ba zan yi mamaki ba idan wato su kuma al'umma ɗin ne saboda saurin mantuwa irin taɗan adam wanda kuma kaɗan najeriya wato ta daban ce yanzu nan zai manta abin da faru jiya kullum yau ce a gabansa ah, idan watakila ba wani ne isa tun ba kawai su eh, suka sa kansu saboda suna ganin eh, su wannan tafiyar ba ta yi musu ba saboda saboda sai har wa yau maganar tattalin arziki din da aka shiga matsinsa. yasa yana eh, masu mulki ya kamata su la'akari da wannan kada su bar tazara mai yawa tsakanin su da talakan Najeriya. Um, barin tazara saboda wannan mantuwar. Eh, Dr. Sa'id wannan kore ka ambata kada gwamnati ta bar shin wannan sakaci ne rashin iya gudanar da mulki ne ko kuma me ya janyo haka? To babu shakka dai um, akwai wani nau'i na kashi a gwamnatin wannan ko da babu daɗin faɗa akwai wannan nau'in tazarar da take tsakanin gwamnati da jam'iyyar gwamnatin da kuma gwamnati da majalisa eh, domin abin da yake akwai kullum a tsarin demokaradiyya akwai haƙƙi da yake tsakanin eh, ɓangaren zartarwa da ɓangaren majalisa kowa da ina da haƙƙinsa akan ɗan uwansa to haka kuma duka biyun suna da haƙƙi akan jam'iyya alal misali shugaban ƙasa yana da haƙƙi akan jam'iyya haƙƙin jam'iyya a kan gwamnati shine zamana ta san abin da gwamnati take ciki wani hali ake ciki kamar masu tattalin arzikin nan me ya janwo shi wani matakai ake ɗauka yaushe ake sa ran za a samu sauki to haka kuma yana daga cikin haƙƙinsu zamana a naɗe-naɗe da ake yi na siyasa suna da ta cewa jam'iyya tana da ta cewa domin wasu daga cikin bayanan da jam'iyya za ta samu na gwamnati ba daga gurin shugaban kasa kai tsaye za ta samu ba daga gurin naɗaɗɗin siyasa za ta samu to idan aka ce ba hannunsu a waɗanda ake naɗa a siyasa kenan ba gurin da za su samu wannan bayani. Masu aro da haka Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau a makon nan sai kuma mako na gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Murtala Faruk na da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma diodo ne wadda ya daidai sautin shirin. A nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.